in kashi za ka kalli abin kan doka na duniya wato international law international law da yake shi ne yake duba to right and responsibility na ƙasa da ƙasa ne mm. haƙƙin wani mm. ƙasa a kan wata ƙasa wato sai ka koma Vienna Convention akwai wani doka da aka yi a ƙasar yana 1969 ake kira Vienna Convention on the Law of Treaty bai yadda ya jaddada cewa kowace ƙasa tana da nata 'yancin ta gudanar da yadda afiyar ɗin ta take so ba tare da wata ƙasa ta shigo a cikin al'amarinta ba. Hmm. Wannan shine doka shine cikakken shari'a da ke tsakanin ƙasashe na duka duniya. Shine ake samu a Vienna Convention on Law of Treaties an yi shi ranar ashirin ga watan Mayu alif ɗari tara da tasa'in da tara. Eh to yanzu a takaice me za ka ce akan wannan eh, eh. gayyata da aka yi? Abin da zan iya cewa ta san idan har ita ƙasar Iran a cikin diplomatic relationship wato hulɗar diplomatiya da ke tsakanin da ke da take da tsakanin hmm. Najeriya da ƙasar Iran za ta iya gayyatar amma ta da domin ta je labari daga majiya ne farki ba mm. wai labarai da suka samu a bangare daga kamar wurin 'yan jarida ba su ji daga gwamnatin Najeriya ne ne asalin masassabin wannan abin da ya auku tsakanin 'yan shi'an ƙasar Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya wasu tsakanin amin Najeriya.